واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قبل بياني bayani kashi biyu game da abin da aya ta ɗari biyu da da biyar na suratul bakara take karantarwa mun ce abubuwa uku ne muhimmai waɗanda ita wannan aya take karantarwa da farko aya tana tabbatar mana lallai fa bayan an mutu za a tashi a gaban Allah a ranar tashin kiyama kuma yadda za a tashi din nan ya danganci halin da mutum ya bar duniya a kai yadda mutum ya mutu haka zai tashi a ranar tashin kiyama ya Allah ka kyautata ƙarshen mu sannan ita wannan aya tana tabbatar da abin da malaman sunna suka faɗa cewa aljani yana iya shiga jikin ɗan adam abu na uku da wannan ayan take karantar da mu shine haɗarin riba riba tana cikin manyan zunubai alladina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu Ladin ya ash-shaytanu min Allah ya ce waɗanda suke cin riba ba su tuba ba har mutuwansu to ga yadda suke tashi a ranar tashin kiyama la ya na illa kama ya kumu lafi ya ku shaitanu min almas ba sa fita daga kaburburansu face yi irin yanda mutumin da aljani ya buge shi yadda wannan mutumin yake tashi haka su ma za su tashi daga kaburburan su a ranar tashin kiyama zalika bi annahum qalu abinda yasa suka samu irin wannan ukuba saboda sun ce innamal bai'u mislur riba ai ciniki yana kama da riba sun faɗi haka a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi sallam larabawa sun yi gardama suka cewa annabi muhammad sallallahu alaihi sallam su ba su ga bambanci tsakanin ciniki da riba ba me yasa Allah ya halatta cinikayya kuma ya haramta riba Ka zuba tafsirul kabir التفسير الكبير لتاب فخر الرازي مجلد نبقى شاهي نتسين الشدة من اشترى ثوبا بعشرة مثلا ثم باعه بأحد عشرة فهذا حلال kai ne ka ɗauki kuɗinka su ne goma ka sai riga bayan ka sayi wannan riga ka sa rigar nan a kasuwa misali aka samu kwanaki bakwai sai wani ya zo ya sai rigar nan sule goma sha ɗaya ka ci riban sule ɗaya kenan ko ka sayi wannan riga sulalla goma ka sai da rigan sule goma sha ɗaya ka ci riban sule ɗaya to sai larabawa suka ce wannan ciniki Allah ya halatta shi to ina bambancinsa da kuma a ce wani mutum ne ya zo gurinka zai karɓi bashi bashin su ne goma amma ba zai dawo maka da wannan kudin ba sai rana ita yau sai ka ɗauki wannan su ne goma ka bashi rana ita yau zai kawo maka su dalla goma sha ɗaya suka ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la farqa bainal amrayni babu bambanci a tsakanin abubuwa biyu din nan kai ne ka tafi kasuwa ka sayo riga su da su ne goma ka aje wannan rigan a kasuwa kana neman mai saya ba a sayi wannan rigan ba sai bayan kwana bakwai wani ya sayi rigan su ne goma sha daya kaga ka ci riban su le daya wancan mutumin kuwa damuwa ce ta same shi bashi ya taho nema da ya zo wajenka sai ka ce zan baka bashi Sulallar goma amma in ka tashi dawo min da sulallan nan za ka ƙara sule ɗaya a kai su zama zamanto sulallar goma sha ɗaya la farqa bainal amrai babu bambanci tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu ko ko misali لو باع الثوب الذي قيمته عشرة في الحال بأحد عشر إلى شهر جاز أي يد النبي تهو ذكرا ثروة kai ne kake sai da riguna wannan riga sule goma ake sai da shi amma wanda ya taho zai karbi bashin wannan rigan bayi da kuɗi sai ya ce a bani bashin wannan riga ba zan biya ba sai a ƙarshen watan tara saboda ni ma'aikaci ne shi dai wannan riga yadda ake sai da shi sulalla goma ne amma tun da ma'aikaci ne yana bukatar a bashi bashi zai ɗauki rigan ba zai biya ba sai ƙarshen watan tara sai ka ce to in za ka dawo min da rigan nan ba su ne goma za ka biya ba su lalla goma sha ɗaya za ka baya wannan halal ne a sunnar annabi muhammad to sai suka ce ina bambanci fakazalika iza a'ta al-ashara wannan ma'aikacin sai ya zo ya same ka ba riga yake so ka bashi bashi ba tsaban kuɗi yake so sulalla goma amma ba zai biya ka ba sai ƙarshen watan tara idan ya kawo maka sulalla goma sha ɗaya ina bambancin wannan matsala da waccan matsala لأن في دعمهم الله فرق في العقل بين السورتين باب بمبنشي أذكان مسألولي قد أبيضن كان سيدا إيقا ما أيكتي يزو ذكر باشن إيقا kuɗi a hannu su ne goma ne amma tun da sai ƙarshen watan tara zai biya sai ka sai dai ya kawo masu ne goma sha ɗaya a ƙa'idar sunna wannan ciniki halal ne ba kudi ya zo karɓa ba kaddara ce akwai bambanci ka ƙara wa mutum kuɗi akan kayan da ya karɓa da kuma ƙara wa mutum kuɗi akan kuɗin da ya karba idan mutum ya karbi bashin ƙaddara a wajenka a yanzu ga yanda ake sai da kayan kana da ikon ka ƙara masa kuɗi tunda za a samu jinkiri kafin ya biya amma in mutum ya zo karban bashin kuɗi haramun ne ka ɗora masa wani abu akan wannan bashin saboda an samu jinkiri zuwa lokacin da zai biya amma su larabawa suka ce ina innamal bai'u mislu riba ciniki yana kama da riba sai shi ko Allah ya gwada musu sa ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba in ma hankalinka ya ɗauka duka ɗaya ne to shi dai Allah ya halatta ciniki kuma ya haramta riba illa iyaka رد الله عليهم بآية واحدة sun ce innamal bai'u nisbur riba nan take Allah ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa riba tun iyaka Allah yana da ikon ya haramta abin da ya ga dama Allah yana da ikon ya halatta abin da ya ga dama wannan amsan da kafirai suka ba wa manzon Allah yana kama da gardaman da iblis ya yi da Allah madaukaki a lokacin da aka umarce shi ya yi sujuda ga annabi adam lokacin da Allah ya halici annabi adam an yi umarni mala'iku su yi sujuda iblis ya yi amfani da kiyasi yake yin sujuda ga annabi adam yace ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ni ba zan ma adam sujuda ba saboda ni ka halicce ni da wuta shi kuma ka masa halitta halittan daga laka don haka halitta ta tafi tashi daraja amfani da kiyasi don fahimtar wani hukunci na Allah daukan salo ne na iblis Allah shi mana kariya shi musulmi idan Allah madaukaki ya hukunta wani al'amari nan take ke dauka ko da hikimar haramta wannan abin bai bayyana gare shi ba idan Allah ya yi wani hukunci idan kana da imani sai ka dauka nan take ba ka kwatanta wannan hukunci da hankalinka kafin ka dauka domin ba duka wani hukunci ne iliminmu yake kaiwa mu fahimci hikimar da ke cikinsa ba akwai hukuncin da Allah maɗaukaki ya yi shi amma ba za a gane hikimar da ke cikin wannan hukuncin ba sai bayan shekara dubu nan gaba misali saboda haka ko mutanen yanzu hankalinku bai kai ku gane ba don ba a zamaninku ne wannan hukuncin zai yi aiki ba tunda littafin alkur'ani littafi ne mai dawwama tsawon zamani Allah madaukaki ya yi amfani da duka zamuna da za a yi zuwa ƙarshen duniya ya tsara littafin alƙur'ani don haka idan aka ce ma Allah ya yi umarni ka yi ƙoƙari ka ɗauki umarnin Allah idan aka ce maka Allah ya hana yi ƙoƙari ka bar abin nan da Allah ya tsawatar kada ka yi ƙoƙarin amfani da hankalinka don ka gane hikimar da ke cikin haka Allah ya ce faman ja'aku maw'izatum min rabbih wanda wa'azi ya zo masa daga wajen Allah mahaliccinsa ha har ya hannu ya bar cin riba falahu ma to duk abin da ya samu a baya Allah ya halatta masa ya rike ya ci halal ne kafin ya tuba basussukan da ya ta bayarwa ana masa ƙari ya ba da bashin dubu ɗaya a dawo masa da kuɗi dubu ɗaya da ɗari guda to duk basussukan da ya ta bayarwa ana bashi kuɗin ruwa kafin ya tuba Allah madaukaki ya halatta masa ya rike ya ci wa amruhu illallahi al'amarinsa yana ga Allah madaukaki wa man ada wanda ya koma ga cin kuɗin ruwan nan fa'ula'ika ashabun nari to waɗannan fa su ‘yan wuta kun fiha a cikinta suke dawama wannan shi yake gwada muku cewa mas'ala ta riba mas'ala ce da take da girma a karantarwar annabi muhammad wanda ya ƙi barin cin kuɗin ruwa Allah ya ce wannan mutumin yana cikin ‘yan wuta’ waɗanda suke dawwama cikin wutar jahannama hadisai masu yawa sun yi bayani hatsarin da ke cikin riba misalinsu shine hadisin abdullahi bin salam yana sahihu jami'i sabir hadisi na 1527 annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna abwabar riba isnani wa sab'una hawquba adnahu kalladhi ya'ti ummuhu fil islam riba tana da kofofi guda saba'in da biyu salo-salo daban-daban na cin kuɗin ruwa akwai kofofi saba'in da biyu mafi kankanta cikin waɗannan kofofin wanda zunubinsa ya fi kankanta shine wanda yake daidai da mutumin da ya tara da uwarsa kuma yana musulmi annabi bai ce yana cikin kafirai ba adnahu kallazi ya'ti ummuhu fil islam kana musulmi ka tara da uwarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to zunubin kofa mafi kankanta daga cikin kofofin riba shi yake daidai da wannan zunubi subhanallah ka hadisin abu huraira yana sahihu jami'i sabir hadisi na takwas ahwanur riba kallabi yankihu ummahu riba mafi sauki zunubinsa yana daidai da kamar wanda ya tara da uwarsa wa inna arbar riba istitalatul rajuli fi irdi akhihi cin mutuncin ɗan uwa musulmi shi ma zulmin yana da girma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi kuma ya fi riban ma girman zunubi ka ci mutuncin dan uwa musulmi Allah shi kare akwai riwayar abdullahi bin hanzala da sidul mala'ika sahabin manzon Allah wanda mala'iku suka wanke gawansa a lokacin da ya mutu ya ruwaito hadisi shi ma akan riba yana cikin sahihul jami'in safiyar hadisi na 3370 da silsilatul ahadith sahiha hadisi na 1032 annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yace dirhamun riban dirhamu riban ya'khudhu ar-rajulu wa huwa ya'lamu ashaddu inda Allah min sittatin wa na zaniya sule daya na riba wanda mutum ya ci da gangan kasan yanzu mutum musulmi da kansa yake zuwa ya bude ma fix account da kansa don a tara marbashi sule daya da mutum ya ci na riba da gangan wa kuwa ya alam a shaɗu inda Allah min sittatin wa na zaniya tsananinsa a wajen Allah ya fi zina guda talatin da shida sule daya ji manzon Allah akwai riwaya ta albara'u bin azib tana sahihul jami'i sabir hadisi na dubu uku da ɗari biyar da talatin da ɗaya silsilatu sahiha hadisi na dubu da ɗari takwas da saba'in da ɗaya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce arriba isnan sab'una baban adnaha mithlu rajuli ummahu riba tana da kofofi saba'in da biyu mafi kankanta daga cikin kofofin nan wato shi ne wanda zunubinsa yake daidai da mutum ya tara da uwarsa Allah shi mana kariya da riwaya ta Abdullahi bin Mas'ud ita ma tana sahihul jami'i sabir hadisi na 3533 a wannan riwayar annabi sallallahu alaihi Sallam ya ce riba salasatun wa sab'una baba riba tana da kofofi saba'in da uku aitharuha mislu an yankiha ar-rajulu ummuhu mafi kankanta shine kamar mutum ya tara da uwarsa da riwaya ta Abu Huraira tana sahihul Jami'i Sabir hadisi na 3535 nan ma annabi sallallahu alaihi wa sallam yace arriba sab'una hauban aisaruha an yanke ar-rajulu riba tana da kofofi saba'in mafi sauki shine a ce mutum ya tara da uwarsa daga cikin ƙofofin nan guda saba'in wanda ya fi kankanta waɗannan hadisai ga sunan da yawa sahabban annabi da suka ruwaito suna da yawa abdullahi bin salam abu huraira abdullahi bin Hanza albara'u bin azib abdullahi bin mas'ud don haka al'imamu shaukani a cikin nailul autar mujallar na biyar shafi na 297 ya ce ya dubu ala anna ma'asiyatar riba min ashaddil ma'asi wannan yana nuna cewa zunubin riba yana cikin mafi tsananin zunubai a wajen Allah li'annan ma'asiyata allati ta'dilu ma'asiyata zina domin zunubin da aka ce yayi daidai da zina kurum allati hiya fi gayati al-fada'ati wash-shana'a zina ta kai makura ta wajen muni da kazanta a ce wani zunubi ya yi daidai da ita ba ma haka ba aka ce miqdaril adadin mazkur zunubin da ke cikin riba ya ɗara zunubin zina sau talatin da shida bal a minha al-imam shaukani ya ce kai ya ma fi haka muni tun da aka kwatanta da mutum a ce ya yi zinin da uwarsa la shakka annaha qad tajawazat al-hadd fi al-qabh haqiqa riba ta ketare iyaka ta wajen muni wa aqbahu minha istibalatu ar-rajul fi irdi akhihi al-muslim ولهذا جعلها الشارع أربا الربا abin da ya fi riba muni shine cin mutuncin dan uwa musulmi amma ban da haka ka duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya misilta munin da ke cikin riba wala ta tazidu fi maliki wala jahihi mutum ya ba da bashi ya ɗora riba a kai wannan bai sanya dukiyarsa ta karu kuma bai sanya mutuncinsa ya ƙaru فيكون اسمه عند الله أشد من اسم من زنا ستة وثلاثين زنية zunubinsa a wajen Allah ya fi tsanani a kan zunubin mutumin da ya yi sau talatin da shida sannan kuma dukiyar da ya bada bashi ba ta haifar masa alheri هذا لا يسمعه بنفسه عاقل الإمام الشوكاني يتي متمي أنكلي بدي هكذا وكيئية da ربا يتيت دقنقن الإمام الشوكاني يتي سيمه ga wannan magana ta dace da yadda Allah ya bada misalin masu cin riba alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakabbathu ash-shaytanu min al-mas yanda Allah ya siffanta munin riba din nan shin kana ganin mai hankali zai kare ta mutumin da ke cikin hankalinsa zai tinkari zina bare kuma a ce zinan nan sau talatin da shida bare kuma a ce zinan nan ma da uwarsa da ta haife shi anya wanda ke cikin hankalinsa zai yi haka al'imamu shaukani ya ce mai hankali ba zai yi ba don haka ya sa kaf masu tunkarar riba mahaukata ne ba su tunanin makomarsu a ranar tashi kenan Allah ta'ala salamata amin amin shi yasa mace riba tun daga duniya Allah madaukake yake marku kafin ya je kwanciyansa na kabari a lokacin da ya kwanta cikin kabari akwai wata azaba ta musamman gare shi sannan a ranar tashin kiyama ga yadda yake fitowa daga kabarinsa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna masa wasu nau'ukan azaba arallahu rasulahu anwa'an mimma yu'adhibu bihi ba'dahu usat Allah ya nuna wa annabi Muhammad wasu nau'ukan azaba da ake wa masu laifi tun daga nan duniya samura bin Jundu yana cikin sahabbai da suka ruwaito hadisi mai tsawo wanda al-imam bukhari ya kawo hadisi na 1386 da imamu muslim hadisi na dubu uku A kitabu salat ya kawo hadisin mai tsawo hadisin samura bin jundub yake cewa kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idan salla salatan aqbala alaina bi wajhihi idan manzon Allah ya mana sallah sai ya juyo ya fuskace mu ya mana tambaya bayan an gama sallah annabi yana juyawa ya kalli sahabbansa sai ya ce man ra'a minkum lailata ru'ya waye daga cikin ku yayi wani mafarki a wannan dare fa in ra'a ahadun tasfaha in wani yayi wata wani mafarki zai ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam ga mafarkin da yayi fa yaqulu ma sha Allah shi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zai fassara masa gwargwadon yadda Allah maɗaukaki ya nufa. Ana nan wata rana ji samura bin jundu fasa'ala na yau fasala. Hal ra'a ahadun minkum ru'ya shin yau akwai wani wanda ya mafarki daga cikinku? Kusna la muka ce babu. qala sai annabi ce lakinni ra'aytu laylata rajulai ni kam a daren nan na yau na yi mafarki wasu mutane biyu sun zo gaske waɗannan mutane biyu sun zo sun same yace kada mu manta bacci na annabawa ba kamar namu bane ya aisha inna ainayya tanamani wa la yanamu qalbi annabi yake mu matarsa Aisha idanuna suna bacci amma fa zuciyata ba ta bacci wata riwayar manzon Allah yace inna ma'sharal anbiya tanamu a'yununa wa la tanamu qulubuna mu annabawa idanunmu suna bacci amma zukatunmu ba su bacci saboda haka idan annabi yace yayi mafarki wannan mafarkin nashi ba wahayi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu mutane biyu sun zo fa aqaba bi yadi suka kama hannuna fa ni ila al-ard al-muqaddasa suka kai ni kasan nan mai tsarki an tafi da annabi sallallahu alaihi wasallam an nuna masa yadda ake ma wasu mutane azaba a kwanciyar kabari annabi ya ce fa idza rajulun jalisun sai gashi an nuna min wani mutum yana zaune wa rajulun qa'imun bi yadihi kalubun sannan ga wani mutum a tsaye akan wannan nazari wancan da ke tsayen yana rike da lauje min hadidin lauje na karfi hadidun mahmud wajjatu ra'as karfe wanda aka lankwasa kansa ake yankan ciyawa da shi shi ake ce mu zauje ko yanda ya zo cikin annihaya ta fi gari da sadisi wa kafara sallar na shafi na gari da cikin da biyar annabi ya ce ya yi mafarki wasu mutane guda biyu ɗaya yana zaune ɗaya yana tsaye akan na zaunan yana rike da lauje yusfiruhu fi shidqihi sai ya shigar da laujen cikin bakin wannan na zaunan hatta ya buluga kafahu sai ya isa tsayar mutumin sannan sai ya farka bakin nashi bi shi بشده الاخر sannan ya ciro laujen ya sa ta ɗaya bangaren bakin misla zalika haka nan zai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina kallo ana haka hankali na sai ya tashi ta ce subhanallah me ke faruwa wannan kuma me yayi ake masa irin wannan azaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma da zaran wannan mutumin ya gama yalta'imu shidduhu haza kafin a gama farke wancan gefen wannan gefen ya haɗe har ya warke saboda haka fa ya sai ya sake dawowa wannan gefen da ya warke wa yasna'u mislahu ya sake farka kafin ya gama wancan ya warke ya koma wancan gefen yi haka ake sai kuntu ma haza na ce me dai ne wannan kala suka ce ne in sai dai mu karka yi tambaya fan falakna annabi sallallahu alaihi wa sallam yace sai muka tafi muna cikin tafiya hatta ataina ala rajulin mufadi sai shi mun iso mun tarar da wani mutum shi kuma yana kwance alaka kafafu ya yi rigingi ne su ma mutanen guda biyu ne wannan ya kwanta rigingi ne wa rajulun qa'imun ala ra'si ga wancan kuma ya tsaya daidai kansa bi sakaratin yana dauke da wani babban dutse jumi'a hu hijaratun kasira gefensa tarif guda ne na duwatsu manya-manya ya ɗauki guda ɗaya ya ɗaga sama to ya shiga kuɗi ne sai ya kwankwasa kan wannan da yake kurke fa eh, raba ku idan ya doke shi da wannan dutsen ta tadahdaha sai dutsen ya mirgina fantalaka ilai ya tafi ɗauko wannan dutsen da ya haƙudahu ba za ya ila haza hatta yaltaki murassahu kafin ya dawo kan wannan mutumin ya warke wa ada rasu kama huwa kan ya koma yanda yake ada idan yake fa raba sai ya sake daukan wannan dutsen ya sake buga ma kansa kuntu nace ma haza wannan me kenan kana kala waɗannan mutane suka ce in talik mu tafi dai sai muka isa ila sakabit wani rami misli tannuri yana kamar murhun da wuta amma siffan murhun yana kamar bututu a alahu bayyukun saman sa a matse wa asfar ruwa cikin kasansa da fadi yatawaqqadu taqtaqu na an kunna wuta gargajinsa. sannan a cikin wannan rami sai ke wani ta maza ne da mata ga sunan tsirara فإذا اقترب ارتكب حتى كادوا أن يخرجوا mutane a ciki idan wutan nan ya haɗu sai a ɗaga wannan abin har sai sun yi kusan fita sannan sai a mai da shi kuma kan kama da tsaraja fiha fiha rijalun wani nisa'un qurat manzon Allah yake ga maza da mata nan tsirara ya atihim zahabun minan nar harshen wuta yana babbakar su fa idza atahum zalika lahab bawdu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yace idan wannan harshen wutan ya same su sai su kama kuruwa fa qultu nan ma nace subhanallahi man hada wannan wane ne su waye waɗannan mutane ake musu irin wannan azaba kala su ce in fanfalakna sai muka tafi hatta a tsina a ranar harin yin Ga shi mun iso wani kogin jini rafi ne amma da jini shi ke rajulun fa'imun wani mutum yana tsaye a cikin kogin a ba na hari rajulun bai na yadaihi hijaratu a tsakiyar rafin akwai wani mutum nan gefe wa ala na hari rajulun a gefen rafin akwai wani mutum a tsakiyar rafin akwai wani mutum wanda ke gefen rafin akwai duwatsu a gefen sa fa idza aqbala ar-rajulu an nahari shi wancan da ke cikin kogin jini yana kokarin ya fito fa idza arada an yakhruja rama ar rajul bi hajarin fi bihi faradahu haythu kana wannan da ke gefen kogi sai ya ɗauki dutsen nan ya ce wancan da ke kokarin fitowa mai da shi cikin wannan kudi faja'ala kullama ja'a liyakhruja rama fi fihi bi hajarin fayarji'u kama kana duk sa'ilin da ya kokarin zai fita sai ya je shi da wannan kuɗin sai ya mai da shi cikin kuɗi. nan ma dai annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ma haza menene wannan kana Allah suka ce in tsalik mu daidai fan tsalak na sai muka tafi hatta in ta haina ila rahbatin khabara muka fito wata fadama koriya fiha shajaratun azima ga wata bishiya mai girma a cikin wannan fadama fiha min kulli launin launin in ka daga ido ka wannan bishiyar duk wani launi da kake gani akwai shi wa fi asliha shaykhun wa tibyanu a gindin wannan bishiya akwai wani dattijo wani mutum tsawilun dogo wani tsoho ne mai tsawo Na a kazu a rara sa kusudan isama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ban ya ganin kansa saboda tsawon shi وإذا rajulun قريب min الشجرة sannan kuma can gefensa ga wani mutum yana kusa da wannan bishiyar bai da ya dai hilarun yunkiduha a gabansa akwai wuta da yake ta kokarin hurawa shi wannan mutumin da ke hura wutan karihul manza ba shi da kan gani yanda na kalle shi din nan ban ji daɗin ganin sa ka aka ma an tara rasulat mir'atan a tsawon rayuwarka idan akwai wani mummunan mutum da ka taba gani to kai misalinsa da wannan mutumin da na gani yana hura yana da munin siffa fa fa'ida bi fi shajara sai suka haura da ni kan wannan bishiya wa adkhala ni daran lam ara qattu ahsana minha aka shigar da ni wani gidan da ban taba ganin gida mai kyau ba a lokacin da muka fito wannan gida to sai na musu tambaya na ce musu tsawon mani albaida kun yi yawo da ni a wannan dare a shi kun kai ni wannan guri kun kai ni wannan guri har kun iso da ni wannan gari wata riwaya aka ce madinatun mabniyatun bi labni sahabin wa labni fidda wani birni ne da aka gina da tubalin zinari da na azurfa ginin garin gaba ɗayansa an shi ne da zinari da azurfa lokacin da muka iso wannan gari mun iso kofan garin fastaftahna muka nemi a bude mana fa futiha lana aka bude mana fa ha mun shiga wannan gari fa talaqaina ha a hari rijal muka ga wasu mutane a cikin wannan gari rabin halittar su ka ahsani ma an tara'ib wato suna kan tsira mafi kyau ba za ka taɓa ganin mutum mai kyau kamar su ba amma rabin halittarsu kuma a aka bashi ma an tara'ib ba za ka taɓa ganin mutumin da ya kai rabin jikin su da muni ba nan ma na so in tambaya suka ce mu dai to muka tafi فإذا نحر معترض يدري كأن ماءه المحب من البيان فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء منه muna kallon waɗannan mutane da suke da rabi kyakkyawan da rabin su yana da kyau rabin su yana da muni sai ga wani rafi a gaba aka ce ku je ku fada wannan rafin suna shiga rafin sai ga sun fito da kyawun halitta baro fi aksari tura Allah ya kawar musu da wannan mugu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa mala'ikun nan domin mala'iku ne waɗanda suka zo mana cikin mafarki kun yi tafiya da ni a wannan dare ba akhbira ni amma ra'aytu ku ba da labarin abubuwan nan da na gani qala na am suka ce bayan amma inna la nukhbiruka za mu ka labari dai to amma zai aika mutum na farko da ka gani an saka lauje a bakinsa ana farkawa fa kazzabu mutum ne wanda ya ɗauki siffa na ƙarya duk mutumin da zai ringa faɗin magana na ƙarya yuhaddisu bil kadhiba fa tuhmalu an hatta tablugha al afaq mutum ya faɗi ƙarya a tsantsuwan nan ƙarya a kai ta sansanin duniya wannan mutumin azabar sa kenan a kwanciyar sa na sabari kafin a yi tashin kiyama waye ne makaryaci da ake masa irin wannan azaba ne malami malamin ne ya yi karya ga al'umma domin shi ne wanda in ya faɗi magana za a ɗauke shi a kai ta wannan gari a kai ta wancan gari alhali maganar da ya faɗa kuma karya da mutumin da ke rubuta tatsuniya ya rubuta littafin karya a ɗauki wannan littafi a kai sassan duniya ana sayarwa duk mutumin da zai shirya kariya wannan ƙaryar ta yatsu a duniya to azabar da ke zama a kwanciyar gaba kafin ranar tashin kiyama Allah ya mana kariya ku bi ma ra'aytu ila yawmin qiyamah suka ce to abin da za a yi kai maka kenan na azaba har zuwa tashin kiyama wallazi ra'aytahu yusbihu ra'suhu shi wancan mutumin da ta gani sai yana kwance sai yana tsaye ga kirin zuwa ko a gefen sai ya ɗauki dutse yana kwankwasa kan wannan da yake kan da shi ba يشعر به إلى يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يشي ملائكون نسوك جي أبابا دقيق وسكينا أطوى من التاشي كياما والذي عليك موفيس السطر wanda ka gani a cikin wani rami mutane aka tara maza da mata tsirara waɗannan fahimu sunatu su ne mazalanta azabar da ake wa mazinata kenan a ranar tashin kiyama da Allah ke tambaya a aman kana mu'minan kaman kana ba su kaman kana mu'minan kaman kana ba su ka la yastawun أمر الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا يزول دير أيوة إيماني الدنيا yana zama kamar wanda ya rayuwar fasikanci la yasruna ba su zama daidai أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتند سكي إيماني سكي أي قاري فلهم جنات المأوى سنة كانوا جدا جنة جنة أما تيمو كمس بما كانوا يعملون الله كتابه وأما الذين فسقوا فمأواهم الله الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وأما الذين فتقوا ولم يكن سكر فاتكنشي فمأواهم النار وكم نصيحة daidaita annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin wannan hadisi haka Allah ya faɗa a cikin ayar alqur'ani suratul sajda wa amma alladhina fasaqu fa ma'awahum an-nar fasikai makomarsu ita ce wutar jahannama ga yadda ko aka nuna wa manzon Allah an tara mazinata an zuba su a wani rami an kife wannan ramin da wani abu da yake da siffa kai ka ce bututu samansa a ƙasarsa da fadi. ana babbaka mazinata a cikin wannan rani kullama a ranar bayan ya faru bidin ha ko na. rufe da suka yi nufin fita sai a mai su wa qila na zuqu azaban nar allati kuntum bihi tukadzibun ana ce musu a azabar wuta wacce kuka kasance kuna karyata ta ولنذيقنهم من العذاب الأدنى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر كما duk wanda فاسقا شيء fasikanci a gabansa to akwai azaba ta kusa ta duniya kafin a kai waccan babban akwai azaba ta kusa wanda duk ya sanya zina a gabansa babu shakka sai da mawa ke ji ne in yi Allah musu ke? wala nuziqannahum min al-azab al-adna dun al-azab al-akbar la'allahum yarji'un sannan a kwanciyar kabari ga irin azabar da aka samu malamai suna cewa an sanya makarancin alkur'ani a sahun majalata saboda ban yi aiki da sa ba ba wai don ban yi karatun ba ba wai tilawa ce kadai ne din ba rashin tilawa ba shi yasa ake masa azaba ba rashin aiki da abin da ya karanta shi ke sa a yi masa azaba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam aka nuna mana irin azaba da ake masa a kwanciyar da na kabar kar mu manta akwai hadisin da sayyiduna ali ya rawaito yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 331 sayyidina ali ya ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a tani jibril wata rana mala'ika jibril ya zo gurina fa kala yace min ya muhammad ish ma shi'ta fa innaka mayyitun kai tsawon rayuwa da kake so ko shekaru nawa za ka yi a duniya ka dai banda sani cewa komai da dewa akwai ranar da za ka mutu in ji mala'ika jibril in ma shi ita fa innaka mayyitun ka yi walwalar da duk za ka yi ka sani dai akwai ranar rabuwa da duniya wa ahbib man shi'ita fa innaka mubariku kuma ka so wanda ka ga dama ka ki wanda ka ga dama duk inda ka kai da son mutum akwai ranar rabuwa da shi mala'ika jibril ya ce masa wa amal ma shi'ita kai abin da ka ga dama fa inna ka mutu sifin biki don ku za a masa kayyar shi waɗannan maganganu da mala'ika yake gaya wa annabi Muhammad hakika yana darasi ne gare mu domin duk abin da ake faɗa annabi sallallahu alaihi wa sallam ba zan yi hakan ba ishara ce ga mabiyansa sai mala'ika ya ce masa a ƙarshe wa alam ka sani ya kai Muhammad أن شرف المؤمن قيامه بالليل darajar mumini shine ya miƙe cikin dare ya kama sallah wallahi idan mutum yana da imani bai sallah cikin dare bai da daraja a wajen Allah madaukaki wa'alam anna sharafa al-mu'min qiyamuhu bil-layl wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas waya ta mutum kuwa shine ya nuna bil kudayin abin da ke hannun jama'a to idan kana tashi cikin dare kai nafila kana da daraja a wajen Allah madaukaki wannan yana kama da ayar da take suratul zumar أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقانت آناء الليل ساجدا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وما يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكر أولو الألباب أمر هو قانت شيء وندك سوالك ويميك تكين دليلة تنازلة آناء الليل ساجدا وقائما in dare ya yi zai tashi ya kama na jirgin shin wannan yana kama da wanda ban yin haka in ji Allah maɗaukaki ya hazaru al'akhira wa yartu rahmatar rabbi yana fatan ya samu gidan lahira yana tsoron asuwansa da Allah a ranar tashin kiyama yana fatan ya samu rahamar Allah madaukaki sai ya ce kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun shin waɗanda suke da ilimi waɗanda suka san haka suna zama daidai da waɗanda ba su sani ba inna ma ya tazakkaru ulul albab masu hankali kadai suke Allah ka samu cikin su don haka babu shakka mutum ya tashi cikin dare yana ibada wannan yana gwada cewa mutum ne wanda ke da daraja a wajen Allah madaukaki annabi sallallahu alaihi wa sallam an nuna masa azabar da ake wa mahaddacin alkur'ani makarancin alkur'ani wanda bai ibada cikin dare baya tashi cikin dare yayi sallah da rana kuma bai aiki da karatunsa mala'ikun da suka ce wallabi ra'aita aika fil nahari sai kuma mutum na hudu shi ne wanda ka gani yana cikin kogi yana cikin kogi kogin jini waɗannan da ka gani misali ne na akilun riba masu cin riba ga wani a gefen kogin yana rike da dutse idan wancan ya yi ƙoƙarin fita sai ya harbe shi da wannan dutsen ya da shi cikin wannan kogi to azabar maciyin riba kenan da za a dinga masa har tashin kiyama والشيخ في أصل الشجرة wannan dattijar da gani a gindin bishiya Ibrahim alaihi salam ai annabi Ibrahim Allah ya nuna maka annabi Ibrahim wasu biyanu haulahu yaran da ka gani suna kewaye da shi auladun nasu su ne yaran mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu mawludin mata ala al wanda duk aka haife shi yana cin ya mutu to yana tare da annabi ibrahim alaihi salam wannan baya cikin kafirai lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan magana aka ce ya rasulullah wa allatul mushrikin su kuma yaran kafirai fa in sun mutu suna kanana sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa allatul mushrikin hasu yaran kafirai idan sun mutu suna kanana Allah madaukaki yayi min kyautar su bi ma'ana suna cikin waɗanda za su shiga gidan aljanna don haka annabi ibrahim ka gani yara da suke kewaye da shi su ne yaran da suka mutu suna kanana wannan hadisin yana fassara makomar yaran kafirai da ma'ana suna tare da annabi ibrahim alaihi amma ana hukunta su ne da makomarsu a ranar tashin kiyama ba wai hukuncin su a nan duniya ba idan yaro na kafiri ya mutu ana hukunta shi ne da addinin ubanta saboda haka ba daidai ba ne musulmai su ce za mu je jana'izar wannan yaro ana hukunta shi a nan duniya da addinin mahaifinsa amma a lahira yana tare da annabi ibrahim alaihi salam a cikin umdatul tsari. بشرح صحيح البخاري مجلد 20 وشافي 260 yace wa inna ma iqtassa ibrahim alayhi salam bidhalika li'annahu abu muslimin me yasa annabi ibrahim ya samu wannan falala shine ake tattara yara da suka mutu kanana a gabansa daga cikin annabawan Allah me yasa aka keɓe shi da wannan falala الحافظ العيني سبب النبي إبراهيم شنو بابا مسلمي عند الله يرقى سورة الحج وجاهدوا في الله حق جهاده في الله حق جهاده هو تتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرسه ملة أبيكم إسرائيل هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير الله يجي وجاهدوا في الله حق جهاده وداعي dace سيد الدين da addinin ان yadda ya uwasta ba ku annabi eh, Allah madaukaki shi ya zaɓe kuɗin nan wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj sannan bai sanya muku wani kunci a cikin addinin ku ba Allah shi ya zaɓe ku ya maishe ku musulmai kuma bai sa muku wahala cikin addinin nan ba millata abikum ibrahim tafarkin baban ku annabi ibrahim kaga yadda Allah ya kira annabi ibrahim mahaifinmu babanmu ne abuna huwa sammakumul muslimina min qabl shi ya muku suna musulmai tun gabanin wato zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس saboda annabi sallallahu alaihi Sallam ya kasance mai shaida gare ku ko kuma ku kasance masu shaida ga mutane fa aqimu salata don haka ku rika tsaye da sassa wa atu zakata ku rika ba da zakka wa aqsimu billah ku riko da igiyar Allah madaukaki huwa maulakum Allah shine majibincin fa ni'mal maula wa ni'mal nasir madalla da kasancewar Allah ne abin dogaro gare ku da kasancewar Allah shi ke ba taimako wannan shi annabi ibrahim aka ba shi wannan aiki in ji al su aiki. an ce huwa sammakum muslimin da min qabl abikum ibrahim waye annabi ibrahim Allah ya ce baban to tun da an kira shi babanmu wurin sa ake tara kananan yara da jinjirin da aka yi barinsa da yaron da ya tafi da rai amma kafin ya balaga ya rasu waɗannan yara kaf suna wajen annabi ibrahim alaihi salam Allah ya tara su sai ranar tashin kiyama za a sanya su a gidan aljanna in ji annabi muhammad don haka yaran musulmai da yaran kafirai waɗanda suka mutu kafin su kai balaga ba su yi ƙwayo ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yake dukkan su za su shiga aljanna wannan ita ce aqida sunna aqida mafi inganci ka duba ahkamu ahli zimma littafin ibnu qayyim al-jawziyya mujallad na littafi na kuku da ɗari da goma inna awdada al-kuffari fil janna yaran kafirai suna shiga gidan aljanna tare da yaran musulmai inji annabi muhammad to wannan dokiya da ta gani a gindin bishiya yara suna kewaye da shi su ji mala'iku suka ce ai annabi ibrahim waɗannan yara da ta gani a kewaye da shi a wulatun nasu su ne yaran mutane da suka ringa mutuwa suna kanana yaron da ya mutu yana karami sai a kai shi gaban annabi ibrahim wannan biyu idun nara wancan da ta gani yana kunna wuta mutumin nan da ka gani mummuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ban taɓa ganin mutum da muni irinsa ba mala'iku suka ce malik an shi ne malik khatimul nar mai rikon wutar jahannama shi ne Allah ya bashi kulawa da wuta kafin ranar tashin kiyama yana nan yana ta hula ta baya barin wanda wuta ta mutu wa darul ula allati dakhalta suka ce gida na farko da ta shiga a tafiyar da muka yi dinnan daru ammatin mu'minina wannan shi ne gidan mu'minin baki ɗaya ita ce ake kira sunnatu hadin gidan aljanna inda kowa ke shiga lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam aka shiga wannan gidan da ya ga wasu mutane القوم الذين كانوا بكثر منهم fi ahsani sura waɗanda annabi ya gan rabin su yana da kyau ɗaya rabin nasu yana da muni mala'iku suka ce fa innahum qaumun khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a mutum ne musulmi mai imani amma aikin sa yana an jinjina akwai na ci akwai na zubarwa ya yi halin kwarai kuma ya yi halin banza don haka lokacin da ya mutu an tarasa yana da ayyukan lada kuma yana da ayyuka na zunubi waɗannan mutane a ranar tashin kiyama akwai wani kogi da Allah zai transfara idan sun shiga wannan kogi suna fita Allah wata tafiya musu gafara ke don haka duk wanda ya tafi lahira matukar yana da imani musulmi ne to ko da an masa azaba daga baya a da sunna ita ce za a cece shi makomarsa ita ce aljanna wa amma hadhihi da fadar shuhada amma wannan gida da ka gani gida ne na waɗanda suka yi mutuwar shahada ita ce take kamar kan bibiya mutanen suka ce wa ana jibrilu kuma ni da kake gani mala'ika jibrilu ne wa hadha ni kafiru wannan kuma kafiru ne farfa ra'saka daga kanka ya kai Muhammad farfa ra'si ina daga kaina fa idan sauki sauki mutu sahabi sai na hangi wani gari guda kamar yana saman gajimare gari ne guda gashi nan a can sama a cikin hazo kana suka ce to za ka manzilu ka kaga gidan ka yana sama can ka ganshi to za Allah yake na gani سالم تبارك الله فيكم وحلا يكون البركة تعالي ادخل منزل يسيب وجالي يمشي يجد فوق الله يكون البركة كل يكون خير to kuma nin shiga gidana kaza suka ce a tukuna shi yasa ba ka kawo ba kawo shi kusa ba yana sama fa innahu bakira ka umrun lam akwai sauran rayuwar mar'ana fada yanzu kan za mu bari ka isa wannan gidan ba ba za ta shiga ba wannan shi ne mafarkin da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya yi Allah ya nuna masa wasu nau'ukan azaba da ake ma wasu mutane hakika labarin yana da tsawo mun ma daddace shi amma abin misali shi daga cikin waɗanda Allah ya nuna wa annabi Muhammad sallallahu alaihi Sallam. waɗanda ake musu azaba a kwanciyar kabarinsu akwai mai cin riba ibn hajar al-asqalani a cikin fatul bayani mujallar da goma sha biyu kasu na ɗari kuɗi da sittin da biyar da yake karfin wannan hadisi ya kawo ma maganar wani malami da ake kiransa ibn hubaira yace inna ma uqiba akhiru riba bi sabahatihi fil nahr al-ahmar me yasa aka yi ma mai sai riba hukuma aka sanya shi yana wato fito a cikin kogin jini wa ilkamukum hajjara sannan yana kokarin fitowa ga wani mutum a bakin rafin yana daukar dutse yana harbin sa yana mai da shi wannan kogin me yasa aka siffanta maciyin riba da irin wannan nau'i na azaba ibn kubaira Allah ya ji kansa yace li anna aslar riba yajri fi zahabi domin asali a tarihi shi kudin ruwa in ma'ana riba ana yin ne ta wajen mu'amala da zinari wa zahabu ahmar shi ko launin sa jari don haka yasa aka kamanta launin wannan da jan jini wa amma ilqamul hajar lokacin da mala'ika ke jefa masa dutse fa hu isharatun ila annahu la yughni an shay'a wannan ishara ce da take nuna maka duk inda ka kai da kokarin cin riba a duniya ba za ka taba samun wadata ba وكذلك الربا فإن صاحبه يتخيل أن ماله يدعى. لكن الربا إن يكي كما تسمى tana كاروا wallahu min wara'ihi muqitab ah, wa Allah ku ta baya kan yana ta kokarin lalata dukiyar yana bata saboda haka bai yiwuwa mutumin da ya sanya dukiyar riba a gabansa ya samu wadata kullum kokari yake ya samu ɗaukaka Allah yana mai da al'amarinsa baya akwai wani littafi na maganin da ake kiransa hamidul mutlaq sunansa al-ma'asi wa atharuha ala al-farq wal mujtami' wannan malami ya kawo misalai da aka bayar na mafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da irin bayani da fassaranta ya waɗannan misalai yake cewa fajaza'u aklihim abwalin nasi bil batil tunda masu cin riba suna cin dukiyar mutane ta hanyar karya annahum ya'umuna fi dhalika an-nahr as-sayyi shi yasa Allah ya sa musu wannan azaba a bayan mutuwar su su shiga wannan rafi na jini suna wanka wa yulqamuna a su da duwatsu لأنهم قد sun منه في الدنيا أي a duniya, سدى a الدنيا جزاء وفاقا فالجزاء من جنس العمل لو هكا الله يا مكو تاكيا لي ورغدن nau'in aikin da suka yi babu shakka wannan idara da take nuna maka cewa riba yana cikin manyan zunubai waɗanda hakika suke kai mutum da makoma mafi muni a ranar tashin kiyama wannan shine abu na uku wanda ayar na take karantar da mu allazina ya'khuduna riba waɗanda suke na ya la yaquluna illa kama ya yaqulu alladhi ya shaytanu min na ban ba sa miƙewa ba ce kamar miƙewar wanda aljani ya buge hankalinsa malamai sun yi fassara kamar kashi biyu akan wannan aya shin wannan miƙewar da Allah ke magana a nan duniya ne ko ko a can lahira ne babu shakka an samu mafi yawan malamai kamar yadda muka karanta suna cewa yadda mai cin riba zai tashi ne daga kabarinsa a ranar tashin kiyama zai tashi a siffa ta mahaukaci wasu malamai suna cewa la ya la na inda da biyar riba illa kama masu masru wannan siffa a nan duniya take aiki abin nufin shi duk mutumin da ya mai da sana'ar sa ita ce kudin ruwa to wannan mutumin jarin sa bai taba tsayuwa ka dauki misali da abin da ya faru da tattalin arzikin kasashen duniya a wannan zamani sai da aka kai wani lokaci da ake ganin kamar kasa irin amurka ba irin wannan ba zai aukan mata ba gashi mun kawo zamanin kusan kasashen duniya kowace tana kuka na karewar tattalin arziki saboda sharrin mu'amala da riba abinda Allah ya faɗa nan a cikin wannan aya la yaqumu لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المال malaman suna suka ce duk mutumin da ya mai da riba shi ke hanyar jarinta har abada ban taɓa samun wadata sai lokacin da yake gani ya yi kanti sai Allah ya kanya don haka sai dukiyar ta kai inda ake tsammanin za ta kai wajen yawa sai Allah maɗaukaki ya kaskara wannan dukiyar haka ake ma dukiyar mutumin da ke cin riba wato ba zai taɓa yin albarka ba sukara bi لأنهم riba? بمحبة الربا bi ma. يربح له وهم الخاسرون فيكون القيام هنا في الدنيا daga cikin malamai da ke da wannan fahimtar akwai Muhammad bin Salim al-Husaini Allah ya fitarta. Ita wannan misalin a duniya ake magana a kai duk da yake malaman sunna da dama sun ba da misalin akan cewa yanda mace zuba zai miƙe ne a ranar tashin kiyama amma abin Allah yana magana ne kai tsaye game da yadda rayuwarsa take a nan duniya a nan duniya mai yin riba taɓa samun wadata kuma ka ce da kudin asara suke ba ya kuno iya mu kuna duniya yau a ce ma wancan banki ya kari gobe a ce ma wancan banki ya kari ba ya kuno na illa kama ya kuno na biya ta kafa kuma ke faru da nasma bayan duka bi an da kun kawo إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون don haka komai dukiyar da ka tara ta wajen riba a lokacin da ka tuba halal ne ka rike wannan dukiyar duk abin da ka samu ما أخذه الإنسان من الربا قبل العلم فهو حلال له بشرط أن يتوب شرط تتوب tun da yanzu ka tuba to duk abin da ka samu ta riba din nan Allah ya halitta maka faman da abu mawqibatun min rabbihi fantaha falahu ma sadafa abin da ya gabata Allah ya yafe maka wato lau taba min riba qabla an yaqbidahu fa innahu yajibu iskafu kai ne ka ba da wani ka ba mu wani bashin kuɗi da ka ce mar lokacin da zai biya ka yi ƙari ka ba shi bashin dubu hamsin amma in zai dawo ya dawo da dubu hamsin da biyar yanzu tun da ka tuba kafin a biya ka wannan bashin ya za a yi tun da ka tuba kafin a biya ka bashin bai kamata a dawo maka da wani dubu biyar a kai ba kuɗin ka kawai ya kamata a dawo maka da amma ba su sukan da aka riga aka yi maka kayan kafin ka tuba yanzu da ka tuba Allah ya gafarta maka shi yasa Allah ya ce faman ja'ahu mawqifatun min fanta fantaha wanda wa'azi ya zo masa daga wajen Allah sai ya haɗu ya bar jin kuɗin ruwa falahu ma salafa abin da ya gabata Allah ya yaje masa wa man ada wanda ya koma fa ulaika ashabun nar wa tanasul tawka hum fiha cikin in suke tawaba wannan wani tsoratarwa ne Allah madaukaki yake mu da imani التحويل من التفاؤل البعيد لمن تاب من riba Allah maɗaukaki yana tsoratar da mu mu kiyaye riba mu sani ba ga irin makoma da Allah ya ma wanda ke cin ta ya masa cin ta a ranar tashin kiyama mutane da yawa sun rubuta tambayoyi kuma akasarin tambayoyin su kan matsala ne na riba yanzu muka shiga magana akan matsala ta riba din insha Allah kafin mu gama za mu kawo kan abubuwa da dama waɗanda mutane suke tambaya akan su don haka ko da ta baka ja rubar da tambayar ka ba ka san yi hakuri garaje ne wani ya yi tambaya ne ake nufi da riba in ka ɗan yi hakuri za mu kai wannan guri shi ne ba. Allah ya gafarta mana abin da muka faɗa na kuskure Allah ya ba mu da abin da muka faɗa biyu wannan yake tambaya bayan yin isti'aza yayin da mutum ya ji shigar addini a cikinsa ya ji alamar addini ya shiga jikinsa to bayan neman tsarin da Allah madaukaki to menene ake karantawa a tofa ta hagu ba a karanta komi za ka yi tofi ta hagunka sannan ka karanta a ba yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wannan ya ce game da alwala kafiri duk da mutum ya zama alwala ya yi kalmar shahada ya yi ta a bayyane to idan yana cikin bayan gida ne fa babu shakka idan mutum yana bayan aiki, ya zama alwala nan ma kafin ya fara alwalar da yake cikin sannan kuma in ya gama zai waɗannan al'askar waɗanda ake yi amma kuma ba zai bayyana su ba zai wani. to fatawa madrasa ta imamu jabbar na biyan sarki na da muka kuma can ana yin al'askar ko da an yi alwala a bandaki kafin a fara alwala za a yi bismillah idan an gama a yi addu'o'i da aka saba yi amma kada a furta kalma duk da shi ne ya harshe zai yi wasu amma kada dai a furta kalma ma'ana an yi da a wannan ya ce kokwanto ya aure shi a sujjada har ma in ya yi ba a ji don ya ji kamar bai yi ba wato ya samu matsala ta mantuwa da yawan tunani da bacin rai da sauran wannan yana sa masa ire-iren waɗannan yana da kamar tambaya yake game da hukuncin mutumin da wasu wasu ya aure shi babu shakka akwai mutumin da ake samun waswasiya a wurin shi da yawan tunani kai ne kayi alwala ka gama sai ka rika tunanin hanya ma wannan alwalan kuwa da kai shin ka wanke fuska ko ko a'a ko ko ka yi sallah ka gama sai ka rika tunanin hanya. ka yi salatu annabi a cikin tabbiyar nan ko ba kai ba wanda wasu wasu ya aure shi ana son ya daina maimaita wani aiki abin da kai nan na farko ya isa in na kawai duk da idan da wasu wasu ne ya zo maka sai sai a kudu jimma a tofa ta hagu da farko kuma fata wani mar'a idan da na farko ta ke wata da shi wannan yake ya faci dukiyar al'umma amma daga baya ya yi dama to ya zai da dukiyar ya mai da ita har ma yana tambaya to amma kuma akwai yadda za a yi dukiyar ba zai a man da ita din ba idan malamai suka ce idan mutum ya saci dukiya ya zama to mai da ita ba zai yi ba domin ta yi in mai da ita kamar ya ba mu wani ne kuma ya sake musamman a tsarin irin na tafiyar kasar sallah. ba wannan hali malaman suka ce sadaka zai yi da wannan dukiyar gaba ɗayanta ya tabbata ya rabu da wannan dukiyar ba shi ɗaya ta hanyar sadaka ko fatawar madrasa ta imamu jannar na goma sha hudu ta ce ne kenan da ta ya yi sadaka da ita har zuwa ƙarshe Allah zai gafarta da abin da ya fi kula duka wannan ya ce menene hukuncin wanda ke ciyar da iyalansa ta hanyar business wanda musulunci ke yarda da shi ba misali sai da kafin na hausa hausa fi yana sai da kafin sun finafinai na hausa finafinai na bata finafinai na kafurki sannan yana ciyar da iyalinsa babu shakka yana ciyar da su haram haramun bai taɓa haifar da halar fatawa matsalar da mujallar na goma sha hudu shafi na dai musulmi ne sai da kasitin yin na hausa wanda cikinsa akwai fata kuma na turawa da ko da na larabawa ne sannan yake nuna ne matsayin wanda ke abota da ɗan damfara ɗan uwan na shi abokinsa ɗan damfara ne subhanallah النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا كان كي أبوتي دولة فاشي مسلم دا أزاهري والإيمان لي شيء تسمع الله يكي لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك من الكفير ko abinci za ka ci so ka tabbata wannan da kake cin abinci da su akwai alamar mutum ne mai kiyaye dokokin Allah. Duba da su fahimta muslim sallar da suka sashi na ɗari uku da sittin da takwas yana sassin hadisi na fahimtar muslim hadisi na dubu biyu da ɗari shida da ishirin da takwas babu kyau musulmi ne abota da musulmin banza sannan wannan ke cewa bankunan mu shin suna mu'amala da riba kenan babu shakka bankunan mu suna mu'amala da riba هو موسوعة القضايا المعاصرة شافي نتري ثلاثين دقيقة وإن إن شاء الله تعالى منذ بيان أكيد الناس كان مجلد ذاك دي dan bayanin da tattu game da matsala ne da bakin wanda ya tafi kuna. An yi bayanin cewa aljanu yana siffanta yana siffantuwa da siffa ta ɗan adam haka ne eh haka ko ba su rubuta fatawa mujallal da goma sha shafi na arba'in da hudu aljanu yana da kiɗa ya koma siffar halittu daban-daban ba abin mamaki ba ne ya zo a siffar ta mutum ya zo da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma ba abin da za a dogara da shi a musar da cewa yana iya kuwa hanyar saboda haka addini yana da wajen dama Allah shi mana gafara abin da muka faɗa da kuskure Allah ya ba mu lada abin da muka faɗa daidai in kama yake da alim sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallallahu ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala ali Muhammad اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا من فضلك ما تكون به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب وما تنزل ما كانوا حسبهم فقد كفروا فذابوا حتى ألم يروا الأرض تنبتنا بها من كل

تكسبون وإن تصبروا ولا ترتبطان فأنتم لا عارض ومن علي ذنب فأصاب أن يقتلون باب الجنة فما بعض آتنا أبعض مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل لتتقون عن وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قد فعلت إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما جئت

ما ملكت السماوات والأرض وما بينهما كنتم موقنين قالت من حوله ألا تستمعون أنا ربكم ورب آبائكم الأولين آمن رسولكم الذي أرسل إليكم بمسجد على رب المشرك والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون آمن إن استكبرنا مجلين أكرما فسبح المسجد

قال الملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يصيبكم من أرضكم بسحره فماذا تعملون قالوا أرضي وعساه وبعثت مكان حسنين Ya ku kafi kunni tafiyarin harin, ta kuma hantar yara kudin tafin yaunin ma'adin, wata yadda min nafi yara sun mutu sami da na nafta bihun tafiyarin tafiyarin tafiyarin tafiyarin tafiyarin tafiyarin tafiyarin tafiyarin tafiyarin tafiyarin tafiyarin tafiyarin tafiyarin tafiyarin tafiyarin tafiyarin tafiyarin tafiyarin فلما جاءت سهرة قالوا لسرعان أئنما بعد أجر سلطان مبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين ذهب لهم موسى أنتم ما أنتم ملقون فأمطروا عبادهم ومسيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الباطلون فأمتاه فيأسعه فارتعه فلقد تعطفون فألقي الثمرة الكافرين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنا كنتم بني قد ذهب ذهبكم